Hawan daba ne na musamman irin wanda ba sabon ba domin koko baya ga sarakuna gwamnoni a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal sun yi shigar sarakuna suka kuma jagoranci hawan dabar tare da wasu manyan masu mukaman siyasa har ma da tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo. Hawan dabar dai shine abu na ƙarshe a jerin bukukuwan cika shekaru goma na mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar na uku akan kujerar mulki wanda ya sami halartar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da shugabannin majalisar majalisar dokokin ƙasa da ma dukkan manyan kusoshin gwamnati da sarakunan gargajiya daga ciki da wajen najeriya mai alfarma sarkin musulmi a jawabinsa ya ce bikin wata alama ce ta irin ayyukan da sarakunan gargajiya suke yi na kara inganta haɗin kan najeriya da kuma samar da fahimtar juna tsakanin 'yan ƙasar daga bangarori daban-daban da ke da addinai iri daban-daban in Sokoto in the last one week is the unity of Nigeria as one indivisible entity. ya ce abin da ke faruwa a sokoto tsawon mako daya shine bayyana haɗin kan najeriya a matsayin ƙasa ɗaya ba wani da aka bari a baya daga kudu maso kudu da yankin niger delta da kudu maso gabas da dukkan bangarorin najeriya don haka duk waɗanda ke fafutukar raba najeriya ya zama wajibi su yi duba ga wannan taron su kuma sauya tunani domin ko a nan najeriya ce ga baki ɗaya ta tattaru a waje ɗaya mai alfarma sarkin musulmin ya jinjina wa shugaban kasa muhammadu buhari akan nasarorin da yake samu musamman ta bangarorin yaƙi da ta'addanci da kuma cin hanci da rashawa haka kuma ya yi amfani da damar bikin inda ya jaddada kudurin sarakunan gargajiya a najeriya na ci gaba da baiwa shugaban kasa goyon baya tare kuma da bada tasu gudunmuwa wajen tabbatar da zaman lafiya da kuma haɗin kan kasar sunana alhaji sani dododo wannan bikin farko da abin da ya nuna an yi godiya ga allah da ya kara rayuwar mu a ga wannan cika shekara goma na tsakin musulmi na biyu tarihi ya maimaita kansa an fitar da dukkan al'adu da ɗabi'u na dukkan ɗaiɗaikun ƙabilun da a cikin jihar sakkwato da kuma kwatanmu su suka girma kasashe ma'ana irin niger da irin benin da sauransu wanda sun sun gabatar da tasu al'adu irin wanda an kamanta da su wannan hawan daba in ka nuna ba a taɓa yin iri ne ba tun wanda sadaune da yana da rayuwa duk sarkin da a ƙasa ga na yanka da ma wanda yake bai kai na yanka ba sun halarci wannan wurin da irin yanayin tasu al'adu sun ka zo da su ƙasar nufe ƙasar borno ƙasar bargu ƙasar kano kaga uba abin nan gashi ya zo wannan ya nuna cewa najeriya gaba ɗai ta nuna ita ce najeriya ƙasa guda mai al'ada guda mai ɗabi'a guda mai son zaman lafiya duk da yake shugaban ƙasa muhammadu buhari bai gabatar da jawabi ba a wajen taron to amma ya gabatar da sakonsa na taya murna ga mai alfarma sarkin musulmi wanda sarkin kano muhammadu sanusi na biyu ya gabatar murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria